ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne mai ya faɗa mana karya ne don sallo zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana. Mahmud Ibrahim Kwali ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Mace ɗaya in an ce ma an rifarin inta daga duk ko kuma wurin lafiya aka rifarin ɗin shi daga duk. Ba mu san adadin mutanen da aka rifarin hankalin mutane a tashi daga ƙarshe a ji abin da ba a so ɗin ba ya rasu. Ko don a daina mutuwa ta wannan hanyar ya kai a gyara ta. Gashi nan ne kana ga wannan motar rami ya da ka ta tafafi. Lalle bi laƙiƙa mun yi kira mun in aka yi burus mu ma muna da mataki da za mu ɗauka wadda doka ya tanada. Kuma kowa ya zo zai ji mu daidai gwargwado a lumanance ƙuri'unmu suna nan dama. Yau shirin na ɗauke ne da ƙorafin al'umma kan yadda ɓangaren Darazau Dukku Gombe na hanyar Kano Adamawa Taraba zuwa wasu sassa na jamhuriyar Kamaru ke hallaka dukiya da rayukan bani Adama a kusan kowace rana. A dakace mu. yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce. Madalla, masu ware babbar hanyar Kano zuwa Adamawa hanya ce mai ɗimbin tarihi wadda ta sada yankin yammacin Arewa na Najeriya da ɓangaren Arewa maso gabashin ƙasar. Kana wannan hanya ita ce ta sada Najeriya ta yankin gabas da wasu sassa na arewacin jamhuriyar Kamaru. Wannan titi dai shine ya keta ta cikin jihohi aƙalla shida na Najeriya. wato Kano, Jigawa, Bauchi, Gombe, Adamawa da kuma jihar Taraba. Ita dai wannan hanya ita ce aka dogara da ita wajen sha'anin sufuri a tsakanin waɗannan jihohi da kuma wani ɓangare na jamhuriyar Kamaru. To amma ɓangaren wannan hanya da ya shafi garuruwan Darazau da duku zuwa Gombe na lalata dukiya da kuma hallaka rayukan bani Adama a kusan kowace rana saboda lalacewarsa. Ana Hamza Ahmad Malami game da abin da ya shafi gyaran hanyar Dukku zuwa Gombe ko kuma darazar Dukku zuwa Gombe. Har kullum muna yin kira ba tun yanzu ba don wannan hanyar yana daga cikin abubuwan da suke dakushewar tattalin arzikin garinmu ƙasarmu gaba ɗaya da kuma lafiyar mutanenmu mace ɗaya an ce ma an rifarin ɗinta daga Dukku ko kuma mara lafiya aka rifarin ɗin shi daga Dukku babu babu ko mutum ɗaya da ya taɓa yaƙinin cewa zai isa Gombe ma tsabar munin hanya ba mu san adadin mutanen da aka rifarin hankalin mutane a tashi daga karshe a ji abin da ba a so din ba ya rasu sako na ga manyan mu shine kira kamar yadda suke mana alkawura shekara sama da goma baya duk wanda ya zo zai nemi alfarmar mu yana nema da hanyar nan duk wanda ya zo sai ya ce hanyar mu bata da kyau insha Allah in su samu za su gyara to muna kira da tunatarwa a gare su da su yi wa Allah su duba wa al'umma man shehu daga karamar hukumar duku gombe state muna magana ne akan abin da ya shafi hanyar zo duku gombe hanyar ba ta da kyau na tsawon shekaru kuma maganar gaskiya kamar shugabanni sun manta da wannan hanyar duk gyara da ake yi ba ma ji ana sa wannan hanyar a cikin hanyoyin da za a gyara hanyar nan ya fi shekara goma ba ta da kyau ko don a daina mutuwa akan wannan hanyar ya kai a gyara ta su ma dai direbobin motocin haya da ke amfani da wannan titi na cewa kana tare da dawoga dawoga daga ina ka fito gombe ya za ka bayyana munin hanyar gombe zuwa duku shi wannan hanyar nan ba ta da kyau hmm. munin ta aini kan a hanyar nan kan kai kamata ne gwamnati ta waiwace mu kan da hmm. zo ta duba wani hanyar nan da minti nawa kake yi daga duku zuwa gombe ai minti talatin yanzu fa yanzu tun da sai muke hanyar nan yanzu za shi karfe biyu bayan jimawa a hanyar wani matsaloli hanyar take sa mu mutum gashi nan ne kana ga wannan motar rami ya da ka ta fashe eh Yusuf dake dikijin hmm. ga gaskiyar lamari dai hanya dai kan ba daɗi hmm. kuma muna kira ga gwamnati da kanta agaza mana hmm. muna kuma kira ga dukkanin wanda yake da hannu akan wannan ya kamata ya mana bayani ko ya isar mana sako zuwa ga mahukunta wanda yake da alhaki akan wannan hanya da akan a taimaka mana muna fama shekara da shekaru hanya dai ba daɗi mu ne kullum cikin gyara mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci Dangane da haka ne wani jigo a yankin Dukku ya jaddada kiran su tare da yin gargadi ga hukumomin Najeriya musamman waɗanda lamarin ya shafa. Honorable Sani Ibrahim Jalo na Yalwa Dukku. Zan kira ne da ƙoƙon bara da kuma babban murya ga ita gwamnatin jihar Gombe tunda dukkan kusan al'amuran sun ta'allaka a nauyi a wuyanta ne. Shi yasa muke da State House muke da Senator muna da kuma Reps. amma kamar shi gwamna shi yake da hurumi yake da role din da zai playin da ya shafi na abubuwa gaba daya so don allah muna kira da babban murya muna kuma ƙara jawo hankalinsa da cewa wannan hanya ita ce babbar damuwarmu a yanzu don Allah ya yi kokari ya sauke nauyin da Allah ya dora masa mun kira hankalinsu don Allah su waigo su juyo ba sai lokaci ya zo ba na siyasa ko na ba zuwa ce mana kaza a ce mu gani a ƙasa a mana hanya ingantacce a baiwa kuma wanda za su yi kamfani ingantattu wanda za a jima ana mora wannan shine fatanmu a gare su kun yi kira kun yi kira idan in suka yi burus da wannan kira naku wani mataki za ku dauka lalle bil hakika mun yi kira mun in aka yi burus mu ma muna da mataki da za mu dauka wadda doka ya tanada kuma kowa ya zo zai ji mu daidai gwargwado a lumanance ƙuri'unmu suna nan dama. sai dai ƙoƙarin da abokin aiki aliyu bala geringi ya yi domin jin ta bakin hukumomi a matakin jihar gombe da kuma wasu daga cikin waɗanda ke wakiltar waɗannan yankuna a majalisar tarayyar najeriya bai kai ga nasara ba amma dai wannan fili zai ci gaba da bibiya masu rare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman shi aliyu bala geringi Mahmud Ibrahim kwali daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura.